Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an yi na lafiya. Hawa Sharif ce tare da Zahara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a wannan shirin na daren yau Litinin 19 ga watan Yuni shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Ahmad Bola Tinubu na Najeriya ya yi wani gagarumin garan bawul inda ya yi wa daukacin hasoshin tsaron kasar da masu ba da shawara ritaya ya kuma nada wasu sabbi fil idan muka leƙa jamhuriyar niger kuma akwai rahoto kan rangadin da shugaban gidauniyar bill da melinda gates ya yi tare da attajiri aliko dangote a kasar ta niger kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafi da rahoto na musamman to amma duk kafin nan sai zara fage ta karanto labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci. A yau Litinin sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya ce ya wajaba ga Amurka da China da su tafiyar da dangantakarsu cikin mutunci. Kuma ya shaidawa shugabannin China a yayin taron da suka yi a birnin Beijing cewa haɗin gwiwa ta kai tsaye ita ce hanya mafi dacewa don tabbatar da cewa ɗan saɓani bai rikide zuwa rikici tsakanin kasashen biyu ba da yake magana da manema labarai a birnin beijing blinken ya ce ya yi tattaunawar keke da keke a yau litinin da shugaban china xi jinping da kuma babban jami'in diplomasiyar kasar wang blinken a yayin taron manema labarai ya ce ina tsammanin za a ƙara samun ziyara daga manyan jami'an amurka zuwa china a makonni masu zuwa ya ƙara da cewa washington ma na maraba da samun ziyara daga jami'an china a nasa bangaren kuwa shugaban china xi jinping ya ce ya gamsu da tattaunawar A yau Litinin sojojin Isra'ila sun kashe Falasɗinawa biyar tare da raunata wasu 91 a yayin da suka girke jirage masu saukar angulu a wani sumamai da suka kai a sansanin 'yan gudun hijira da ke birnin Jenin na gabar yammacin kogin Jordan. tashin hankali ya biyo bayan amfani da jiragen yaƙi da isra'ila ta yi a yankunan da ta mamaye rundunar sojin isra'ila ta ce wasu jami'anta bakwai waɗanda suka hada da na 'yan sanda kan iyaka da sojoji sun dan samu raunuka a faɗan da aka kwashe sa'o'i goma a nayi rundunar sojin isra'ila ta ce an yi wa sojojinta lugudan wuta a yayin wani sumamai da aka kai a jenin tashin hankalin na baya-bayan nan a yammacin gabar kogin jordan da aka shafe fiye da shekara guda ana yi. A yau Litinin Pakistan ta ce ta kama wasu mutane goma sha biyu da ake zargi da safaran mutane da waɗanda ke da alaƙa da jirgin ruwan bakin haukare da ya kife a makon jiya a gabar tekun girka. Sannan Pakistan ta tabbatar da cewa 'yan ƙasarta ta goma sha biyu ne suka rasa rayukansu a lokacin da wani jirgin ruwan a lokacin da wani jirgin ruwan kamun kifi mai dauke da mutane kimanin 750 waɗanda suka hada da maza da mata da ƙananan yara a tekun bahar rom kwanaki biyar bayan da ya bar libya zuwa ƙasar italiya kafofin yada labaran pakistan sun faɗa a jiya lahadi cewa kusan 'yan ƙasar 300 ne suka mutu a lamarin prime minister pakistan shehbaz sharif ya ayyana yau litinin a matsayin ranar zaman makoki na ƙasa don girmama 'yan ƙasar da suka rasa rayukansu daga aukuwar lamarin. A yau Litinin ne manyan kamfanoni da dama da suka hada da Amazon da Marriott da Hilton suka yi alkawarin daukan 'yan gudun hijira sama da dubu goma sha uku aikin tsawon shekaru ciki har da mata 'yan kasar Ukraine da suka tsere daga yakin da Rasha take yi da Ukraine. Gabanin ranar 'yan gudun hijira ta duniya a gobe talata kamfanonin sama da arba'in sun ce za su yi jigilar 'yan gudun hijira hamsin inda 13,680 daga cikinsu za su samu ayyukan yi kai tsaye a waɗannan kamfanoni. mataimakiyar babban kwamishina ta majalisar ɗinkin duniya kan 'yan gudun hijira kelly clement ta ce kowanne daga cikin iyalai da suka bar komai da suka mallaka sukan domin neman tsaro da kariya da kuma son samun damar sake gina rayuwarsu a cikin gaggawa. Sarahu fage aka saurara da cikakkun labaran duniya daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma sai babin rahotanninmu inda za ku ji cewa shugaban Najeriya Ahmad Bola Tinubu ya yi wa daukacin manyan hafsoshin tsaron kasar da masu ba da shawara ritaya inda ya naɗa wasu sabbi fil a mukamai daban-daban kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin sashen hausa na murya amurka umar faruk musa ya aiko mana. a jerin waɗanda shugaba bola ahmed tinubu ya naɗa a sababbin mukamai na hafsoshin tsaro da masu bada shawara har da malam nuhu ribadu da aka baiwa mai ba shugaban kasa shawara a kan sha'anin tsaro da kuma manjo general cg musa wanda shine shugaban hafsoshin tsaro da manjo general lagbaja shugaban bangaren soji na najeriya a jerin waɗanda kuma za su taimaka wurin gudanar da wannan aiki har da wanda aka baiwa mukamin riko na shugaban 'yan sanda na najeriya wato dig kayode egbatokun da shugaban bangaren tsaro na jami'an tsaro na ƙasa wato manjo general epa odiyan deye da sauran masu mukamai daban-daban na bangaren soji wanda dukkansu dai sababbi ne kuma wanda ake ganin cewa suna da kwarewa sau da sun daɗe rike da waɗansu mukamai na kusa ga shugabannin tsaron da aka sauke a yanzu haka kuma shugaba bola ahmed tinubu ya baiwa adeni bashir adewale a matsayin muƙaddashin shugaban kwasta na najeriya wanda aka ce shi ma kamar safeto janar 'yan sanda na najeriya na riko za su rike wa'annan mukaman ne a matsayin riko har lokacin da aka naɗa wanda za su rike mukaman na diddindin bisa ga da akari da dokokin da najeriya ta shimfiɗa wato sai dai majalisar kasa ta ba da amincewarta akan dukkan waɗannan naɗe-naɗen akan wannan naɗe-naɗe da kuma garan bawa da ake fatar za a yi wa bangaren tsaro na najeriya domin yaƙi da ta'addanci na tuntuɓi brigadier general usman sani kuka sheka tsohon daraktan yaɗa labarai na bangaren soja na najeriya domin in ji ko me zai ce dangane da wannan naɗi da shugaba bola ahmed tinubu ya yi inda yake cewa dukkansu sojoji tun daga wanda aka zaba ko kuma aka nada hafsan hafsoshi na sojojin najeriya wato jihoh defense staff kama hafsan hafsoshin sojojin ƙasa da na ruwa da na sama da kuma shugaban sashen leƙen asiri na sojoji wato jihoh defense intelligence ah, mutane ne da san su kuma an yi aiki da su kuma ina yin ya san cewar za su yi aiki ba don komai ba za ma su bora yanzu misali kamar shi wanda aka ba hafsan hafsoshi na najeriya a kasan sau biyu sai da suka zauna suka yi gudanar da yaƙi da ta'addanci wato tiyata kwamanda misali kaga janar irabu ya yi daga can aka ɗauko shi aka ma janar haya daga can aka ɗauko shi sannan kuma gashi janar musa shi ma ya taɓa yi kafin ya zama babban kwamandan sojoji na ƙasa wato infantry ana la'akari da wasu abubuwa na cancanta da dai makamantansu to hata kan shi shi hafsan sojoji na ƙasa shi kan shi ya yi kwamanda runduna ta tamanin da biyu ya yi ta ɗaya sannan kuma shi ke kula da huskar duk wasu ayyuka na yaƙi da ta'addanci da sauransu na sojan ƙasa. Yanzu kamar menene kake ganin za su yi da ya bambanta da sauran na baya tun da duk sun yi aiki da kusan hafsoshi daban-daban wanda suka gabata. yanzu ba za ka iya cewa ba don komai ba ka san akwai wani abu da ake wadi a turanci wato command is a style wato kai da kake jagoranci dole ne ka zo da wani abu muhimmi da za ka yi wanda ya bambanta da na da to kuma wannan abubuwan za ka yi ne bisa sani bisa kwarewa aiki da kuma wasu abubuwa da za a baka misali kayan aiki da kuma umarni da dai makamantansu umar faruk musa amurka a abuja nigeria to madalla a gaida umar faruk musa har ila yau dimaya najeriya inda gwamnatin tarayyar najeriya da haɗin gwiwar gwamnatin amurka za ta yi aiki domin tabbatar da ganin an kawo ƙarshen matsalar na kamashi a ƙasar musamman samar da tsaftatacciyar iskar gas domin amfani a gidaje da ababen hawa baya ga tabbatar da ɗaukar matakan kare muhalli ga halima abdulra'uf da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto Shugaban kamfanin kasuwancin man fetur na Najeriya wato NNPCL Malam Mele Kyari ne ya bayyana hakan a yayin wata ganawa da mataimakin sakataren makamashi na kasar Amurka Geoffrey Piat a wata ziyara da ya kawo ga gwamnatin tarayyar kasar a birnin Abuja. Wato Amerika ce dama muna tattauna da su akan yadda za su taimake mu mu samu iskan gas na ta shigo cikin kasar mu yayin mutanen mu amfani kuma sun fita ne su ma mun san abin da aka dosa yadda za a samu da yadda ake lalata muhalli da ake yi mu ma muna aiki tare da su kuma mun samu iyaka taimako daga gare su. Shi kuma musa za su je su haɗu da mai gida shugaban kasa kuma shi ma duk ganin suna kan wannan tafiyar ne la iyaka muna da kyakkyawan fata za su taimake mu na farko akwai ayyukan da muke don a samar wa 'yan kasa iskan gas ta shigo cikin gidajensu da inda ake dafa abinci da sauransu kuma wannan ba mu iyawa sai mun samu taimako na farko agaji na bashin kuɗi da za a samu a yi wannan ayyuka na biyu kuma irin iyawa da ma ake bukata ba mu da shi a saboda haka sun yadda za su yi mana wannan taimakon kuma akwai su taimako kuma ban da fiye da haka da za su yi mana kan yadda najeriya za ta kasance kasa ce da za ta yi wa sauran kasashen afirka jagora kan yadda za a yi a yi wa muhallin gyara a dama mun daɗe mana aiki da su a akan wannan kuma yanzu shine aka dawo ne a kara sabanta shi domin a ci gaba da wannan ayyukan kwarai da ake dama irin wannan zaman sai an samu zama yadda za a zana tattauna a ci gaba kuma a kara jawo wasu mutane da za su shigo cikin wannan lamarin Geoffrey Piat shine jagoran tawagar gwamnatin Amurka da ta kawo ziyara Najeriya wanda ya bayyana cewa kasancewar tawagarsa a nan Abuja a yau yayi yi ne da irin yadda shugaba Biden da gwamnatin Amurka ta kwalla kawance da Najeriya yana mai cewa fahimtar su a game da matakan da kasar za ta dauka a game da yadda za ta ci gaba da haɓaka albarkatunta ta hanyar da 'yan kasar za su ci moriya ta fuskoki na ababen more rayuwa daban-daban baya gaba da karfi ga bakin kare muhalli da ya haɗa kasashen duniya baki ɗaya na da mahimmanci. A nasa bangare babban sakataren ma'aikatar albarkatun man fetur ta Najeriya ambasada Gebrauti Aduda ya ce. For Nigeria now, gas is our transition fuel and we want to see. Komawa ga iskar gas Amurka shine sauyi ga amfani da makamashi a kasar kuma a shirye gwamnati take ta karbi dukkan nau'i na taimako da haɗin gwiwar wanda za su ba da gudunmuwa ga kasar wajen inganta amfani da iskar gas wanda kusan dukkan kasashen duniya suka amince da cewa shine mafi kyawun nau'in makamashi a cikin tsarin canji da ake bukata a duniya. Ambasada Gabriel Aduda ya kuma kara da cewa gwamnati ta rungumi wannan sauyi ne saboda irin nauyin da ya rataya a wuyanta ganin irin matakan da ta riga ta ɗauka don tabbatar da cewa Najeriya ta cika ta alkawarin da ta dauka na cire gurbataccen iskar carbon da ke yin illa ga muhalli kuma a shirye gwamnatin kasar take ta yi aiki tare da gwamnatin amurka don ganin yadda za a iya hanzarta amfani da iskar gas a madadin man fetur ba kawai a cikin gidaje da motoci ba har ma da cimma nasara a cikin ajandar shekaru goma na tsarin iskar gas ɗin kasar kuma gwamnatin kasar na fatan cewa kwamitin aiki da za a kafa tsakanin najeriya da amurka zai mai da hankali sosai akan wannan batu kazalika ambasada duda ya ce a shirye gwamnatin najeriya take ta samar da wasu abubuwan karfafa gwiwa da za su taimaka wajen jawo hankulan masu zuba jari zuwa wannan fanni ta yadda kasar za ta iya hanzarta cike giben da ke akwai ta fuskar samar da makamashi. Najeriya wacce tuni ta kasance jagora ta fuskar siyasa da tattalin arziki a nahiyar Afirka na neman yin jagoranci wajen aiwatar da matakin adalci da daidaito a ayyukan kawar da matsalolin sauyin yanayi inda a yayin taron COP 26 na Majalisar Ɗinkin Duniya kan sauyin yanayi na shekarar 2021 kasar ta ƙudiri aniyar kawar da gurbataccen iska nan da shekarar 2060 karkashin jagorancin tsohon shugaba Muhammadu Buhari a wancan lokaci. Lima Abdulra'uf muri Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf da wannan rahoto. Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar. Inda shugaban gidauniyar Bill da Melinda Gates, attajirin ba Amurka Bill Gates, da attajiri dan Najeriya kuma shugaban gidauniyar Dangote, Alhaji Aliko Dangote. suka yi rangadi a jamhuriyar Nijar a yau Litinin 19 ga wannan wata na Yuni inda har suka ziyarci shugaba Muhammad Bazoum na Nijar suka gana da shi a ofishinsa. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka Sulaiman Barma na dauke da karin bayani cikin wannan rahoto da ya aiko mana. And since then, a very concrete partnership uh, between the government the Gates Foundation. Shugaban gidauniyoyin Bill da Melinda Gates Foundations a tashirin kasar Amurka Bill Gates kenan jim kaɗan bayan ganawa da shugaban kasar Nijar Mohammed Bazoum. a yayin ziyarar da suka gudanar a wannan litinin a birnin yamai a wani bangare na rangadin da ya kawo shi najeriya da Nijar. batun kiwon lafiya musamman na shawarar rigakafin cutar polio ne ke gaban abubuwan da aka tantauna a kansu a yayin wannan haduwa kasancewar niger na daga cikin kasashen da ke morar ayyukan da bill da melinda foundations ke gudanarwa fitaccen ɗan kasuwar najeriya kuma shugaban gidauniyar dangote foundation alashi aliko dangote ya yi ƙarin haske game da abin da aka sa gaba akwai immunization da muke allura da ake ma yara saboda a tabbatar da cewa sun tashi sun girma da cikin lafiya kuma muka tabbatar masa cewar za mu duba harka wajen polio saboda mafiyan polio da take a nan niger tana shigowa ne daga nigeria to muna ganin da za mu yi mu tabbatar da cewa mun kare niger da ma na nigeria din mun kare domin a soke wani abu amma ayyukan da yake aka yi a nan na mutum tsaron lafiya an yi shi kwarai da gaske. Jajircewar hukumomin Nijar akan maganar kiwon lafiya da yadda kasar ta yi fice a 'yan shekarun nan akan maganar allurar rigakafi a baki ɗayan yankin Afirka ta yamma ya sa shugabannin waɗannan gidauniyoyi Bill da Melinda da ta dangote yin tattaki zuwa wannan ƙasa domin janjina masu. Shi eh, Excellency Mr. President yana matuƙar ƙoƙari da shi da ministan ku na lafiya sun yi aiki sosai shi sa da mu da dangote aliku dangote foundation da bill gates foundation muka cewa dole ne ya kamata mu taimaka kuma mu goya ma gwamnati baya cewar wannan aiki a ci gaba da yi shi kuma a tabbatar da inda akwai wani area da yake ya kamata mu taimaka za mu taimaka a watan oktoban 2022 ne nishar ta shirya taron shugabannin kasashe kan maganar allurar rigakafi wanne a ƙarshen sa mahalartan suka sha alwashin ƙarfafa ayyukan shaushawa watanni biyar bayan gudanar da wannan taro bill da melinda foundations da dangote foundation sun cimma yarjejeniya da gwamnatin wannan kasa domin karfafa ayyukan allurar rigakafi a jihohin difa da zandar da maradi sabili kenan a yayin gadin na wannan litinin 19 ga watan yuni aka yi zaman bita da ya hada bill gates da aliko dangote da ɗaya gefe makarraban gwamnati a ƙarƙashin jagorancin firaminista Muhammadu muhammadu bangarorin sun kuma tantauna a kan hanyoyin da za a bullowa wasu matsalolin na daban da suka addabi nijar waɗanda suka hada da ta'addanci canjin yanayi da bunƙasar yawan al'umma ba ƙaƙautawa a wani lokacin da yawan 'yan gudun hijirar cikin gida da na waje ya haura dubu ɗari shida barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma yanzu sai rahoton mu na ƙarshe daga najeriya inda ƙungiyar likitoci ta bayyana damuwarta game da matsalar karancin likitoci da ke duba marasa lafiya a kasar Sunana Dr. Umar Musa kuma ni ne sakataren yada labarai na kungiyar likitoci wato kungiyar Association of Resident Doctors. Hakikanin gaskiya la'akarin cewa jawabin shugaban kasa na yanzu Bola Ahmed Tinubu bai yi wani tsokaci akan kiwon lafiya ba. Wani abu ne wanda ya tayar mana da hankali matuka bisa ga duba yadda muke fama da matsaloli a bangaren lafiya na wannan kasa. yi la'akari da cewa muna da karancin likitoci a wannan ƙasa wanda likitocin ba su isa su kai su duba marasa lafiya a asibitocinmu ba kuma wannan matsaloli ba wai a matakin gwamnatin tarayya ba ne kawai har matakin jiha da kuma matakin kananan hukumomi babu isassun likitoci wanda da za su duba lafiyar 'yan najeriya idan muka yi la'akari da tsari ko kuma yanayi na ƙasar nan inda muke to za mu duba cewa likitocinmu ba su kai su duba yawan 'yan najeriya ba gaskiyan magana ma a yanayin tsari na ita majalisar ɗinkin duniya wato wato wanda take lura da lafiya a yanayin tsare-tsaren ta tana ba kowane ƙasa shawaran cewa likita ɗaya ya ringa duba mutum ɗari da shida amma kuma a najeriya mun yau mun waya gari cewa likita ɗaya shine yake duba wajen mutum dubu goma zuwa mutum dubu sha biyu to kin ga wannan mun yi la'akari da wannan kin ga muna da ƙarancin likitoci sosai sannan na biyu abu da muke fama da shi yanzu a game da likitocinmu na ƙasa na gida suna fita waje saboda su wajen sun fi mu biya da kuma wasu abubuwa na rayuwa wanda kowane ɗan Najeriya ko kuma kowane mai rai yana son irin waɗannan jin daɗin na rayuwa. Idan mun yi la'akari da irin waɗannan matsalolin da muke fama da shi ya kamata a ce gwamnati mai ci ta yanzu ta yi tsokaci ta duba ta zo a yi zama saboda a magance waɗannan matsaloli da muke fama da su. Waɗannan su ne dai matsaloli babba guda biyu wanda muke fama da su na ɗaya ba mu da isassun likitoci a gida na biyu kuma waɗanda muke da su ɗin suna fita saboda neman na abinci a waje hukuma mai lura da harkokin likitoci na ƙasa najeriya wato medical and dental council of nigeria akwai takunkumi da take sa ma jami'o'i ba sa iya yaya ɗalibai fiye da wani lamba wanda suka yanke musu zan ba da misali a jami'a ahmadu bello ta zaria ba ta iya yaya ɗalibai fiye da ɗari da ashirin a shekara za a ga cewa likitoci da ake yayewa kowane shekara shi karanci matuka a game da yanayin yadda population ɗin yake karuwa a yau da gobe jami'a amadu bello kenan wasu jami'o'in ma nasu bai kai haka ba wani sittin ne wani saba'in idan kika hada duka gaba ɗaya najeriya jumla abin da ake yayewa na ɗalibai likitoci ba sa wuce dubu biyu zuwa dubu uku a shekara To Madalla a gaida hawa Umar da wannan rahoto da ta aiko mana. Masu haro yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na ƙarshe wato labarin duniya a takaice. A Najeriya batun rashin tsaro yana ci gaba da addabar jama'ar arewacin kasar domin kowa juma'a nan da ta gabata ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya ta garin Gusau suka fito suka yi zanga-zanga ta lumana don neman gwamnati ta himmatu ga samar da tsaro ga al'ummar kasa musamman su kansu ɗalibai. tun da asibahin ɗaliban suka sammako suka tare babbar hanyar da ta fito daga funtuwa ta keta garin a zamfara hanyar da ta haɗa ita jihar zamfara da sauran jihohin arewacin najeriya sun fito ne ba tare da wani sanda ko makami a hannunsu ba don yin zanga-zanga ta lumana wannan wurin sun zo sun ce kuma za su zo nan ni sai su ɗauki mutum ya yi mutum ɗari a nan sabon gida ko shekaran jiya barayi sun ce za su shigo ba za mu bude ba yau sai wani ya zo tun da a shirya muke nan ne ba ko ba mu ci ba mu sace mana ɗalibai ake yi akwai lalibi sora sati biyu ya gama jami'a an sace shi idan gwamna bai zo ba ya turo mana jami'in tsaron da muka san daga wajen sheki kuma an ɗauke mana student a damba to ba za mu yadda ba kuma ba za mu lamunta ba ba so ɗaya ba ba so biyu ba mana student muna so a dawo mana da student namu za mu fara exam a yayin da suka fito zanga-zangar 'yan ta'adda kuma sai suka laɓaɓa suka kame wasu ɗalibai biyu suka yi garkuwa da su kamar yadda wannan ɗaliba ta tabbatar mana. shi ka wannan ɗalibi cewa ya yi wannan zanga-zanga da muke yi ta lumana sai kuma gashi an turo sojoji sun zo suna ta harbi a sama don tsorata mu wanda hakan har ta kai ga wani harsashi ya samu wani ɗalibi yanzu ma an tafi da shi asibiti da ba a san ko zai rayu ko kuma a'a ba. sun roƙi gwamnati da ta ƙara inganta matakan tsaro a kuma sama masu ɗakin kwana na ɗalibai a cikin jami'ar maimakon a basu suna kama haya a can sabon gida inda aka sace waɗancan ɗalibai guda biyar da kuma ba su damar kafa babbar ƙungiyar ɗalibai matafiya dai sun ji jiki amma kuma sun tausaya waɗannan ɗalibai game da dalilin zanga-zangar tasu. Abdullahi Komanda, Kano To wannan hanya dai da daddare mun abinci mun je mun soke kayan yanzu mun zo mun tarar student an rufe hanya. Har an ce ana ɗiban musu mutane ko da yaushe. To gaskiya mu ma mun taya su kishin ɗiban mutane duk da an hana mu wucewa. Domin wannan abun zai kawo gyara mu muna goyon baya. Kira da zan yi da gwamnatoci dan Allah dan annabi su duba yadda suke da 'ya'ya mu ma 'ya'yaye ne. mutanen nan da suke yin wannan abun an san su ba wai ba a san su ba ba za su gagari gwamnati ba ko a kira su a zauna a yi masala da su ko kuma a je a kila yaran ko kuma gwamnati mu ta taimaka ta ba mu tsaron da za mu shiga mu fita mu ci abincin mu domin babu direba ba garin da zai ci gaba kowa zai iya mutuwa inda kayan masarufi muke kai mu da kayan abinci diga nan tun karfe shida na safe ina nan yanzu ga shi ke sha biyu ina kuma ga mu nan akalla ba kasar ba mun kai kusan mota dubu biyu a wurin ko da yake dai mataimakin shugaban jami'ar ya bullo inda ya gana da wannan ɗalibai nasa amma kuma bai samu sukunin yin hira da manema labarai ba sabili da turmutsutsun wannan wuri da kuma yanayin da ake ciki kuma galibi hakan kan faru bayan da kura ta lafa na samu zantawa da mataimakin shugaban jami'ar farfesa ma'azo gusau um, da bisi, yanzu ya ake ciki ne game da wannan al'amari muna fatan allah ya kawo muna sauƙin waɗannan al'amari amma dai gwargwado yanzu abin da muke ciki komi ya lafa ɗalibai suna nan makaranta lafiya no kuma suna yin jarabawa yansu ta second semester abin da ke faruwa abu ne wanda ya yi alaƙa da rashin makwancin ɗalibai a cikin makarantar nan hmm. sannan makarantar nan tamu ba ta da fensin shinge na makaranta kuma mun daɗe muna ta manajin ɗin kanmu su kansu ɗalibai muna fahimtar da su kada su yi kaza ya kasance suna yawo tare suna kiyayewa inda suke da zaran ɗalibi ya riga ya fito cikin makaranta ya hito daga hurumin mu. ƙasa baki ɗaya kuma kowa ya sani harkar security ba wai zamfara ɗaya ba ce amma dai kowane shugaba wanda allah ya aza to hakki ne ne shi kuma ya yi gwargwadon abin da yake iyawa mu ga cewa mun samu nasara waɗanga abubuwan sun kau. batun nan wurin kwana na ɗalibai raka daɗi da suka yi magana ɗin waɗannan matakai kuka iya ɗauka. batun wuraren kwana ka san harkar jami'o'i yadda take da kuma ita najeriya gaba ɗaya jami'o'in ga akwai su da yawa ga kuma abubuwa na insecurity din sannan kuma haɗuwa da ita education dama ka san ana cewa duk abin da an ka samu education gashi nan dai ba isa ya kai ba muna ta ƙoƙari muna kai namu neman cewa dai ya kamata a zo a muna makwancin ɗaliban nan a cikin makaranta ita kuma gwamnati tana dubawa ya za a yi makwanci cewa gashi wuri baya da fensin na magana kewaye makaranta ai an fara mai yanzu hakan ga dan kwangila yana nan ya fara aiki amma maganan samar da makwancin ɗalibai mun yi iyaka mu hatta da su council member mu na makaranta ba wanda ba sa hannu ba wurin kai da kawo to amma dai muna nan muna tsammani ko yaushe ana iya a zo a fara muna wannan su kuma ɗalibai muna neman masu wurare waɗanda ya kamata a ce sun te sun zauna nan kusa ga makaranta wani bi mutum ya je can nesa ya samu wuri kila ba su wuce su su uku su hudu ko su biyar su mm. kansu jami'an tsaro yana ɗaya daga cikin abin da da yaushe suka ba mu shawara kuma muna zuwa mu zauna tare da ɗalibai mu ce musu to ga abin da ya kamata a yi ga abin da ya kamata ta bakin mataimakin shugaban jami'ar gwamnatin tarayya da ke birnin gusau kenan kokarin da na yi na zanta da kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar ya ci tura don jin ta su. to amma tabbas sakon ɗalibai ya kai ga inda ake bukata sai dai abin sa ido shine a taimaka masu domin yanayin da ake ciki sani shi sha'ib malumfashi murai amurka daga gusau a najeriya To madalla a gaida a sani sha'ib malumfashi da wannan rahoto na musamman masu sauraro a halin yanzu ne za a gyara zama domin sauraron shiri na karshe wato takaitattun labaran duniya. To a yau litinin ne sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya ce ya wajaba ga Amurka da China su tafiyar da dangantakarsu cikin mutunci kuma ya shaidawa shugabannin china a yayin taron da suka yi a birnin beijing cewa haɗin gwiwa ta kai tsaye ita ce hanya mafi dacewa don tabbatar da cewa ɗan saɓani bai rikide zuwa rikici ba tsakanin ƙasashen biyu daga nasa ɓangaren kuwa shi ma shugaban china xi jinping ya ce ya gamsu da tattaunawar A yau Litinin sojojin Isra'ila sun kashe Falasɗinawa biyar tare da raunata wasu casa'in da ɗaya yayin da suka girke jirage masu saukar angulu a wani sumame da suka kai a sansanin 'yan gudun hijira wanda ke birnin Jenin na gabar yammacin kogin Jordan. Tashin hankalin ya biyo bayan amfani da jiragen yaƙi da Isra'ila ta yi a yankunan da ta mamaye. To madalla masu sauran mu da haka kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu kuwa madadin zara fage da ta karanto labaran duniya sai Julie Ledes Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan namu Hawu Sharif ki sallama da masu sauraro daga nan birnin Washington DC mu kwana lafiya sai da safen ku.